gade dai don bana masu kallon mu ba ku kano youtube yake kamun konan dambe ga dai don bana baba mani garkuwa mani shaguwar garkuwa wallahi ya shirya gade dai don bana duna mai fama a yi na daban gwani cila zina ya cinye shi ramadan ya buge garkon yaya Allah ina ji ya fasa masa gefen ido Allah kiyaye eh ga can dai ana daddabe masa Allah kiyaye to amma abin ya zo da sauki duka ne ba fashewa Allah kiyaye a ramadan nan dai nan bana za a taka tsakanin ramadan garba ramadan ɗan shekara 21 ɗan jihar kano na nasarawa local government 65 kg jamus daga hannunka ba la ilaha illallah muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kada ku samu kai kallo ko masu kallon mu ga don banan tsakanin ramadan garba ramadan da shi da ya yahaya wannan damba dai kamar yadda kuke kallo dubu talatin aka samu su yanzu yanzu ga dai damban nan saboda haka masu kallon mu kuma zira ido mu ga yadda wannan damba za a yi ga dai damban nan ga dai damban nan ga dai damban nan masu kallon mu ga dai masu kallon mu ga subhanallahi ba la ubanna kai la ilaha illallah kai sai kuma da nabi kai sai kuma na da Allah minista ya tafi ya dawo ko akwai manzo ko babu ba mu sani ba la ilaha illallah subhanallahi minsa na ce maka kar ka zo karo idan baka shirya ba na ce maka da ya san bayan gari subhanallahi dan wallahi akwai sojojin atlare suna nan suna jiran ka minista ko a juyin kirki ta duhani subhanallahi gare ya shigo la ilaha gobe kawo amsarin na ba ya mu sani ba domin dan mage fa dubu hamsin shi da eh dubu hamsin dan mage kada da kun yanzu eh ya ce ya hawa wala ba na ce dan mage ya bai hawan dara ya nan ne kan kasa da sauran gade dan banna subhanallah gade dan banna masu kallon mu gade dan banna

ya goma goma ya labari ya ce labari ya ce ba kisa bane labari ya ce ba kisa bane amma ya bada foyin kamar inda tsarin wasan ya bayar to ga dai lambar nan ga dai lambar nan musamman kano yudubi ya kawo muku wannan dambe anya kome zai iya faruwa ba anya ya maka ba ya rike shi kenan ya kuma samun boyin ya kare makaba <laughs> idan ya yi rikewa yake gari da mana haya ga dai da manna musu ba kano yake kamun kwanan dambe har ɗan kabewa are lambar nan ban na an koma gane da mana masu kallon mu ba wa gano hidimi ya gamu gwanon da ne gade dan bannan gade dan bannan gade dan bannan musu ba kano yi dubi ya kamu gwanan da mai na dai lambar na musbahu kano youtube

dan fulanin bahagon sani ba shirya ya hayya to ga dai dan bana da shi da yar mage da da wannan yaro na shagon auren tinga ga dai dan bana la ilaha illallah a shagon auren tinga autan shagon aure din gari shi da yar maki tare da manan kano youtube yake kawo muku wannan dambe masu kallon mu kuma zira ido mu ga yadda za a babata wannan wasa gare da mana yar maki yar maki yar maki yar maki yar maki shagon shagon aure tinga garkon shagon aurin tinga garkon shagon aurin tinga ta muhammadu rasulullahi muhammadu kuma bai san

ani ta wali zan ka je da ke umara ka je da ta goma sai a kai ka gari dan ban nan kana zaune sai a kai ta umara in ka haura ka tanda abu doka da ya haura ka tanda a kai shi can umara la ilaha illallah ka dan ban nan yana ka tambu haura ka tanda kuma gari dan ban nan na bi ka gudu baba wallahi musa umara ne

kalla mu gariran banna an koma gariran banna yar magi gariran banna yar magi da shi da garkuwa shago aurin tinga har yanzu babu wanda ya buga fa kowa ya san kowa ji tsoron yaron ne yake dan shi ma yaron mai zafi ne ka gani ko shi ma mai zafi ne yaron ya ke da ya tashi yar mage ke jira ya taso gashi nan shi ma zafin hannu ne da shi dole yar mage ji tsoron shiga saboda yaron damban irin daya ba ya duka ɗaya shi ma yaron ka gani a shirye yake ko ya yar mage kai hari shi ma yaron a zabure yake da ya tashi ya kai nasa to anything can happen ga dai damban nan ayya an haɗu ba wallahi na gaya muku yaron zafi ne da shi yasa yar mage baya son daɗin ban da shi an ce ya bige yar mage da alama ya bige shinto tun da gashi muna ganin yar mage kamar dai an ce fansa ya zo ma to

yaro ya ki tashi gainan to ya taso ya taso ɗayar magi haka yake so eh yaron wayo ne da shi ma ga dai dan banna mun kama shi na da Allah ko ba sanar da kafe subhanallahi dai shekara koko ga dai dan bannan yaron yaron a nitsaye ke tsar yar mage ke jira ya motsa ya bige shi wani abin da ya man mamaki na ga tawa ma ta yi takumi gai abin ya ce tawo dariya take wallahi tawo dariya take dabto barka da zuwa likitan kashi fata zuwa jijiya ciyama na dan passport one and two shago shago auri tunga wallahi kari ga shago auri tunga ga dai dan banna wallahi su daya uwansu daya wa hazu ba

la ilaha illallah muhammadar rasul yau da yau yar magi ya subhanallah ka kara da kami na shahu mai abun da ya da itace na da yar kuma samun koyi ya ba wallahi ya ce yau fa na rada da Allah dan waje ya ga mana da kukan sarere cizo da bakin baki subhanallah kai ku kare da bakin baki subhanallah yau da yar magi ya ga mu daga mansa sai na tayyu Allah kiyaye gare ran banna subhanallah gaishe karo koko koko bese kai ce ka na koko la ilaha illallah sai ka ara ara bai san kana yi ba subhanallahi la zara Allah ko yake na sarrafa ni ma sai sun rikice subhanallahi na sarrafa ni ma sai sun rikice la ilaha illallah muhammadar rasulullahi koko bese koko subhanallahi kashe kadan baje la ilaha illallah sauran musamman ashirin wala haula wala quwwata sai da rabon mu da ya shi ruwa ce wani Allah wayo wayyo Allah subhanallah la ilaha illallah muhammadar rasulullah ya shakara koko ya shakara koko subhanallah yanzu za ka shiga gudun ɗebi ruwa wallahi ka da ya sani subhanallah ga goyi ya yi tagumi al'ada ya yi tagumi ha alaina ya koma to ga labarar kacin suna lissafi za mu gani wanda za a zuwa ce ya ci wanda ya fi poem to ga nan labari ya to zai daga hannu ba mu san wa zai ba ba ah, to jama'a gaya na an dawo ba ka yi emmanuel eh baba baba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah rafani la ilaha illallah rasulullah

kowa boyin yake nema la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallama subhanallah wani duba gogo wani gogo duba gogo fari subhanallah ya shaka shago shago ya shaka shago shago abu subhanallah la ilaha illallah wannan dan marigima zai ka alaihi rasul subhanallah za ta rikice to gani to to ga a ma sun <laughs> da ka ka daga hannun su gaba daya daga hannun su gaba daya ce ka gaba daya daga hannun su duka su yi gurfa ko na tutu goyi to da mu muna so a tafi wancan yawa da shi da sabon Muhammad Sani kare nan banna subhanallahi Dole wajen nu. My me, why? My, uh, Gare nan bana tsakanin shagon a gan tsare da shi da dogon sharif gariran banna nan banna suka ce ramadan garba da shi da garkuwar yahaya sun sa musu naira dubu talatin su ɗaure inda ba wahala su ba kansu ba dubu talatin tsakanin yahaya a garkuwar yahaya da ramadan naira dubu talatin sai mu gani محمد a gan tsare yadin da ya ci alikamin bando ya ci ya fadi ruwa ya dogon sharif kasa karfi sama karfi ko cikin ido karfi da dogon sharif la ilaha illallah lokaci ba ƙarya ba lokaci abokin tafiya dogon sharif lokaci ya zo ba ji tsoron kira ji tsoron lafi subhanallahi la ilaha illallah la ga tsare mai tambaye la ilaha illallah muhammadar rasulullah to wannan fa jagowa gan tsare ɗin ba wallahi gan tsarewa yake duka yake kawowa kamar ba eh, gare ran wannan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah ga dai nan banna subhanallah la ilaha illallah la dogon sharif kashe ka da ga tsaro mu da uban kai shaka kuma da soja ya ce wallahi ya zama ma soja soja ya ce tambaya ya samu ga dai dan banna alhamdulillahi ya shaka da ga tsaro da ga tsaro la ilaha illallah da ga tsaro ya sara ya bari ga n'a ga daidai banna da ne mutum ne la African warriors kuma jirgin bikini cikin shi la ilaha illallah kowa na kallon kowa sun kowa na kallon kowa ya shirya wallahi wancan shi ya shirya ya haya ya shirya la ilaha na ga tsare ya ga baba wallahi ya gatsare na rada da Allah na gatsare ya gatsare ya gatsare wallahi ya ga kike gare dan ban nan ba na gatsare ya gatsare subhanallah mutanen ya wuri kan ba koko bese na gatsare ya gatsare la ilaha gare dan ban nan birni kebi Allah ya sani birni kebi wallahi na gatsare ya tare da la ilaha illallah da لابد من ليغاس الحاج عاد ابو بسمرني لابد من ليغاس الحاج عاد ابو بسمرني والله لا قصر يا قصر سبحان الله لا اله الا الله آه، محمد رسول الله يا رجاء ربا بوزير جامعه لا بد عنا وبكافلا يلا كم عند باربوا لا اله الا الله وانا كما سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله تبارك ابو سعد

na ga tsaye farin shafin ya kare subhanallahi gaishe da na ga tsaye farin shafin aka tsaye ya ga tsaye subhanallahi shagowarin tun gace wayo wani wayo faina subhanallahi ba hagon mai bulala ya ce wayo ni wayo faina mani shagon garkuwa ya ce wayo ni wayo faina shagon shagon aurin tinga ya ce wayo ni wayo faina na ga tsare ya ga tsare subhanallahi la ilaha illallah gare dan banna ya yi kagumi ya ce na gatsare ya gatsare na wuri ya ce na ya taho jami'a ya subhanallahi ya da karfe da mutanen ya da mutanen kano la ilaha ko ko subhanallahi mu na wuri allah da karfe na rantsa da Allah ba bashirin ya ɗauki yaƙi subhanallah la ilaha illallah sai ya ce wayo Allah na wayo ko baka Allah Allah gyara a zo jami'a a cibo da yaƙi na rantsa da Allah na ya sauran wala hawa wala quwwata illa billah baba la ilaha illallah Muhammadan Rasulullahi baba magar Yahaya. ya hayya da Sina, da Ramadan garba